you karfe hudu da rabi na la'asari a nan birnin washington dc jama'a barkanku da zuwa ga shirinmu na sashen hausa na murya amurka a wannan lokaci kan mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a jamhuriyar nijar ana jin mu a tashar mu ta voa africa da ke can yamai a mita 200.5 a zangon da na fm ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da numar da sarauniya da dalol da niyya a gane ma ana jin mu kan alfa rediyo da ke kumasi bayan duka wannan koyaushe ake neman mu muna nan daram a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fatar kowane lafiya suna na Ali Mustapha na Sokoto ina ta da Safinatu Sudangi za mu kawo muku mu na daren nan na yanzu. kafin kuko bayan ta gama baku labarai za ku ji bayanin da muka jiyo daga fadar shugaban najeriya kan rahotannin da aka wuni yau ana rawa cewa ministan kuɗi ta kasar ta yi murabus sannan muna da rahotannin mu har guda biyu da akan yadda aka wuni yau a jihohin kabilar ibo bayan umarnin da kungiyar 'yan fafutuka na ibo din suka bada na cewa kada kowa ya bar gidansa a zauna kar a je aiki kuma yau juma'a ce saboda haka rana ce da ku za ku gaya mana abin da kuke so a bangaren bayyana ra'ayi idan mun buɗe wayar mu mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don haka za mu tsammaye kiran ku kuma kada ku manta tun da yau juma'a ce muna da labaran wasanni daga kasar kamaru duka bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a mummunar guguwar da aka wallaka wallakabi da Florence ta isa gabar tekun jihar North Carolina a nan Amurka dauke da ruwan sama mai hadarin gaske inda iska mai karfin gaske ta rika yaye rufin gidajen jama'a. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce guguwar ta Florence ta sauka ne a kusa da wani gari da ake kira Wrightsville Beach, kilomita goma daga gabashin birnin Wilmington, inda iskar da take dauke da ita ke tafiyar kilomita 90 cikin sa'a guda. tun da farko dai karfin guguwar ya koma rukuni na daya kafin ta sauka a yankin na north carolina amma kuma masu hasashen yanayi sun ce tana da karfin da za ta iya yin illa jami'ai sun ce akalla mutum 321 na zaune babu wutar lantarki a jihar ta north carolina yayin da guguwar ke ratsawa ta yankin hukumar bada agajin gaggawa ta amurka ta ce ta shirya tsaf domin kai daukin gaggawa ga waɗanda bala'in guguwar zai ritsa da su Shugaban Turkiyya Tayyip Erdogan zai gada da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin mai zuwa a wajen wani shakatawa da ke birnin Soshi a ƙasar ta Rasha, in ji manyan jami'an Turkiyya. Wannan ganawa na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke nuna damuwa kan shirin da gwamnatin Siriya ke yi na kai wasu hare-hare a lardin Idlib wanda ke da iyaka da ƙasar ta Turkiyya. Idlib ya kasance tun ga ta ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye masu ɗauke da makamai waɗanda ke adawa da gwamnatin shugaba bashir al-assad yayin wata ganawa da yi da manema labarai da aka nuna ta kafar talabijin a yau juma'a ministan harkokin wajen Turkiyya mevlut Kavlosko ya ce kasarsa a shirye take ta haɗa kai da duk wanda ke da muradin yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin na Idlib, amma ya ce kisan fararen hula da suka haɗa da mata da yara da sunan yaƙi da ta'addanci rashin imani ne. Ita dai Turkiyya tana nuna fargaba ne akan yadda farmakin da ake shirin kaiwa zai iya haifar da eh, eh, ƙarin 'yan gudun hijira kwarara karin 'yan gudun hijira a cikin kasar ta yayin da tuni akwai 'yan kasar ta siriya sama da miliyan uku da suka tsere zuwa cikin turkiyyar a makon da ya gabata erdogan da putin sun haɗu a wani taron koli da aka yi akan rikicin kasar ta siriya taron da takwaran aikinsu na iran hassan ruhani ya shirya a tehran labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Somalia, Michael Keaton, ya ce rashin yarda tsakanin shugabannin ƙasar na ƙara dakula yunkurin da ake yi na sasanta rikicin siyasar ƙasar da rikicin da ya shafi fannin tsaro. Yana mai cewa akwai buƙatar shugabannin su nuna dattako wajen sadaukar da wasu buƙatunsu. Kitin wanda zai bar ofis a ranar 1 ga watan Oktoba ya ce an samu ci gaba ta fuskar matsayar da aka cimma kan yadda za a tsara madafun tsaro da yadda za a mika mukamai amma ya ce son rai da ake nunawa ta fuskar siyasa na hana ruwa gudu. ana sa ran za a yi zaben shugabannin yankunan kasar nan da watanni 18 inda za a fara da kudu maso yammaci sannan sai a je ga yankin puntland da jubaland Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya amince da murabus ɗin da wani limamin cocin Amurka ya yi bayan da aka zarge shi da laifin yin lalata. Limamin cocin da ke West Virginia Michael Bransfield zai fuskanci bincike daga fadar Vatican Murabus nasa na zuwa ne a daidai lokacin da manyan shugabannin majami'un Amurka suka yi wani zama da Papa Roman domin yin dubi akan wannan abin fallasa da ya mamaye cocin a ƙasashe da dama. Shugaban cocin Cardinal Daniel Dinardo ya ce zaman tattaunawar da suka yi da Papa Roman ya ɗauki tsawon lokaci kuma an samu biyan bukata inda aka yi musayar ra'ayi amma kuma bai ambaci matakin da cocin ta Amurka ke shirin ɗauka ba wajen magance wannan zargi na lalata a tsakanin cocin idan har akwai akwai wani abu kamar hakan a baya tsohon wakilin amurka a fadar ta vatican archbishop carlo maria vigano ya yi kira ga papa roma da ya sauka daga mukaminsa saboda a cewarsa ya nuna jinkiri wajen tsige archbishop theodore mccreek wanda aka zarga da laifin yin lalata da wani matashi, matashi a cikin shekarun 1970 da wasu ɗalibai a cocin. To, Safinatu Sodangi ce ta muku labaran duniya daga Washington. To, ya sai mu kuma za mu share fage ne da bayanin da wakilin mu na Abuja Umar Faruk Musa ya samu daga bakin Garba Shehu, kakakin fadar shugaban Najeriya. kan rahotannin da aka wuni ana ta bazawa a can najeriya cewa ministar kudi ta ajiye aiki a sanadin badakalar da ta biyo bayan zargin da aka yi mata na cewa takardar ta shaidar aikin bauta a ƙasa ta jabuci To, eh, ni ma na ka karanta a jaridu iri daban-daban, amma abin da zan ce maka shi ne a yanzu da aikin ciki ni ba zan ce e ba ba zan ce a'a ba akan wannan magana. Don wannan abu ya faru ni ba a yi bayani ba. In akwai takarda da aka ce an gabatar duk shige-shige na a cikin ofishin shugaban kasa na tambaya an ce ni ba a ga takarda ba saboda haka ina ganin dai a yi hakuri watakila daga baya a ji gaskiyar lamarin amma kai kana ganin bisa ga laufuka ko zarge-zargen da aka yi mata shin kamata a kawo har yanzu kusan wata biyu ba ta aji aiki ba kuma ba a kore ta ma daga aikin ba kuma ba a ɗauki wani mataki na doka ko a ce ta kai kanta wurin 'yan sanda ko wasu jami'an tsaro masu bincike ba domin a tabbatar da gaskiya abin da ake ciki? To ni waye ni zan faɗi, ni ban da ra'ayi kan wannan, tun da ban ni na ta ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja. To amma a waje ɗaya daya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sa kai da ke kokarin tabbatar da gaskiya da adalci a Najeriya Aminu Yakudima na Positive Change Initiative ya bayyana min cewa ai da ma sun san arina. Gwamnati kamata cin tele-tele ta dau mataki akan wannan ba a ɗauka ba. Kaga ya shafi rashin gaskiya ne murara aka yi. Kuma ta san wannan ka'ida ne ba wanda zai zo a bashi mukamin gwamnati ko ya aiki na gwamnati in ba shi da wannan takarda. In dai har ya soke karatu ya shiga jami'a ya soke karatu sai ya zo ya wa kasa hidima NYSC an ba shi shaida kafin a dauke shi bisa mukamin irin wannan ko kuma aiki. To tun lokacin da aka faɗa ba ta da wannan takarda ba ta musa ba ta ce eh ba ta da shi. Ai ka ga wannan ma tun da farko akwai rashin gaskiya. To mu abin da muka yi tsammani gare ta a lokacin da aka tabbatar da wannan sai ta ta yi time rap saboda ke ta ta martaba ƙasa kuma ma an baka manta ba akwai kakakin majalisa na dokoki na ƙasa baki daya Salisu Buhari shi ma an same shi da wannan takarda aka gano aka yi kokari aka tuntubi jami'a aka tabbatar cewa akwai kuskure da aka tabbatar da rashin gaskiyar abin ai an bi sawun abin aka cire shi daga mukami kuma a kai shi gaban kuliya. Aminu ya kudimu kenan daya daga cikin shugabannin kungiyar kawo canji a Najeriya ta Positive Change Initiative a ganawar da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. to gaishe ka umar to sai mu guda biyu wanda ainihin wakilanmu guda biyu da ke kudancin najeriya ne wato lamido abubakar sakkwato da kuma alfonso okurigwe suka hada su kan umarnin nan da kungiyar fafutukar yan kabilar ibo suka bada na cewa duk mutanen wannan yanki kowa zauna a gida a yau kada ya fita bari fara da lamido Al'ummar kabilar Ibo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya da ma wasu da ke zaune a jihohin yankin Niger Delta musamman jihar Ribas da kuma Delta sun karbi kiran zaman dirshe da kungiyar nan ta masu fafutukar kafa kasar Biafra wato IPOB ta shirya gudanarwa a ranar Juma'an nan to sai dai kuma wannan zaman dirshen ya bar baya da kura musamman a jihar Ribas da ke makwataka da jihar Abia yadda aka gudanar da kone Wannan motoci tare da jikkata mutane da dama a unguwar obibo da ke jihar ribas gama abin da wasu gano suka shaidawa muryar amurka kan yadda lamarin ya faru sunana usman abdulkadir ni direba ne ina daukan kaya daga arewacin najeriya ina shiga eriyan fatako kawai sun zo sun tsare mana mota wanda muke jiki kowa ya gudu daga karshe a samu mota wuta mutane ne suka fito har da mata a ciki suka hura wuta akan layi kuma suka wa motocin su da suke tsaye suke faki take. To a takaice yanzu sun kona motoci guda wajen goma. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta tabbatar da faruwar lamarin. Ahmad Zaki Gwandu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers kuma na tattauna da shi dangane da wannan lamarin ga abin da yake cewa. An kama mutane ashirin wayanda ake tuma suna da hannu wayanda suka aikata wayannan aika-aika mun tura jami'an tsaro mu ko ina a wannan area ana fatur kuma suna tsaye a wurare domin tabbatar da tsaron jama'a Ita ma jihar Delta tana makwabtaka da jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin kasar. Can ma zaman dirshin ya gudana cikin kwararan matakan tsaro an rufe kasuwanni da makarantu don gudun abin ka iya biyo biyowa baya. Kuma ga abin da wani ganau ya shaida mini ta wayar salula. Sunana Alhaji Muktar Usman ne ba gauna shawara game da baki mazauna jihar Delta. Da ta sani dai wasu shaguna an buɗe wasu ba a buɗe ba. Maganar zirga-zirga kuma karanci kuma in ka duba ko ina za ga an jiga jami'an tsaro kowane bangare jami'an tsaro suna nan. Muhammad Mustapha shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Delta ya yi mini karin bayani irin matakan da suke ɗauka a faɗin jihar ta Delta. Muna labari tutan da su kuma mun shirya musu gaskiya duk mutanen mu yanzu har ba ma can Asaba ba har Wari na muna suna nan. Sauran jihohi da ke cikin yankin Niger Delta da suka hada da jihar Edo, Bayelsa, Akwa Ibom da kuma jihar Cross ba bayanai dai su nunar cewa al'amura suna ci gaba da gudana cikin kwararan matakan tsaro lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya akwai alamun cewa umarnin hana fita da kungiyar 'yan awarin biafra ta ipob ta ayyana a duk faɗin yankin kudu maso gabashin najeriya bai yi tasiri ba yayin da harkoki ke tafiya kamar yadda suke a yawancin manyan biranen yankin ciki har da oka babban birnin jihar anambra inda kakakin rundunar 'yan sandan jihar malam haruna muhammad ya shaida wa muryar amurka cewa mutane suna tafiya suna gudanar da al'amuransu na lafiya mu da kuma sauran jami'an tsaro suna zagayawa saboda su tabbatar da doka da oda. Koya ta kaya a sauran biranen. Malama Merijan Ibe wata mazauniyar Owerri babban birnin jihar Imo ce. On passing shops, shops are opening. at least 50% of the shops I saw are open. Ta ce ta shaguna nake wucewa yanzu kuma 'yan kasuwa na ta buɗe shagunansu. Akalla kashi hamsin cikin ɗari sun riga sun buɗe yanzu. Anyway, Scab, is worried about worried about their double businesses. Jukes Chinedu, wani mazaunin birnin inugu kenan na cewa, kome lami lafiya a inugu, kowa na gudanar da harkokinsa yadda aka saba. A Abakalake babban birnin jihar Ebonyi kuma Mai taimakawa gwamnan a fannin tsaron cikin gida Alhaji Haladu Ismail ya yi bayani. Gwamnan jiya ya yi briefing dama ya ce kowa ya fito aiki. Shi baya supporting din sit at home. Kowa ya fito aiki yan kasuwa su bude. Kuma insha Allah kowa ya fito yan kasuwa sun bude. Ko me yasa mutane da dama suka bijirewa umarnin hana fitan? Kenan tambayar da nawa wani magidanci, Mr. Ikechukwu Uzom. Really, I want to go to farm and get something for my family to eat. If I sit at home, I don't think I will really get what I need. needed to feed his family. Ya ce a hakikanin gaskiya ina so in je gona in samar wa iyali na abinci. Matukar na zauna a gida bana tunanin zan samu abin ciyar da iyali na. Saboda haka dole ne in fita neman abin yi in kuma ciyar da iyali na. A aban jihar Abia kaɗai ne babban limamin birnin Alhaji Idris Bashir ya ce gani yake asalin 'yan garin sun bi umarnin. To, a baga ta nan dai shiru. Shiru mutane ba su fito ba? wallahi kasuwanni ba a bude ba kuma gaskiya dai kusan abun mutanen suna da jin tsoro ne ya yasa shaguna duka a kulle mutanen garin mafi yawa sun ji fitowa kusan kashi casa'in cikin ɗari ma gaba ɗaya dai ba su fito ba tun ƙarshen watan agusta ne ƙungiyar ta ayyana yau juma'a sha hudu ga wata a matsayin ranar nuna fushi ga gwamnatin tarayyar najeriya akan ɓacewar madugun nasu mr nnamdi kano da iyayensa tun ranar sha hudu ga watan Satumban bara, yau daidai shekara ɗaya kenan. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. gaida alfonso da kuma lamido kamar yadda na ce yau ranar juma'a ce ranar ba ku damar bayyana rayoyin da kuke so idan muka bude layin mu kuma yanzu za mu bude shi wannan layin da shine mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe layuka mu kuma za mu share fage a garin Kaduna. Salamu alaikum barka da yamma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barka to ran labai barka da yamma barka da aiki. Alhaji Musa ga ka wuni lafiya? Na'am, eh, na'am, lafiya lau alhamdulillah yan labai. To me ke cikin ka? To to gaskiya al'amari ina da shawara ne nake so ba 'yan arewa ko kuma ba 'yan Najeriya gaba daya. Na'am. saboda ni ina ganin akwai 'yan najeriya kamar daga arewacin najeriya ma muna ganin akwai wani kuskure da 'yan arewa za su yi na magana tun kuɗe takarar muhammadu buhari suna magana cewa su kawo mana wasu mutane ai a ɗan takarar ma akwai wanda ya kai kusan shekarun muhammadu buhari mun san da yawa akwai da sun kai matsayin shi amma kuma ka ana cewa wai tsoho ne ba zai iya ba wai da mutuwa da rayuwa ba ta allah ba ce to mun gode alhaji musa bari mu je kwanta gora. Alo? Haji Aliyu Muta, Haji Aliyu Muta, Sokoto barka da kwana biyu. Barka wani ne? Kana magana da injiniya mai gero makeri gore jihar Neja. To injiniya ya kanikancin injiniyanci. Alhamdulillah ya ranke daɗe. Wato gaskiya game da waye masu cewa kada su hito kada magoya masu kan hito. In ka duba masu waɗannan raɗe raɗin ba arewa suke ba. Su 'yan arewa waɗannan kabila ba su fata abin da ya kawo garo ɗani. Hmm. To suna can kudu zaman su to shi ne suke son takin takin nan saboda su goga ma yan uwansu da an na arewa to don nan arewa ba da fata a ce an samu matsala to ma da lato mun gode injiniya bari mu koma Kaduna salamu alaikum wa alaikum sali mustapha sokoto barka da yammaci barka da dare wane ne muke magana da shi suna na murtala ne ina kiran ku kuma daga garin gasa a kaduna tarihin najeriya to malam murtala mu je ina jin ka to madalla malam aliyu kullum dai ka ga muna kara ma kasar nan addu'a kan ci gaba da haɗin kanmu da zaman lafiya hmm. amma kuma muna mamaki a ce kungiyar da gwamnatin tarayya ta ayyana ta kungiyar 'yan ta'adda hmm. fitowa suna ba da wannan umarni ya kamata a ce waɗanda suka ba da umarnin nan ba nawa ga mun an kamo su an musu hukunci duba da saboda zaman lafiyar mu ko muna ƙara ba kana magana kungiyar nan ta 'yan kabilar ibo iPod ba iPod ba ai declaring eh. ta ta terrorism tuntuni to madalla mun gode murtala bari mu je Bauchi wa alaikum salam hajji aliyu barka da aiki na'am barka da yamma wani ne um, sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi na na ayuba yana fata kawo ni kalau ko alhamdulillah na wuni kalau to madalla to me ke cikin ka yau to abin da yake ciki na yau shine zan yi ina nema da allah shi kansa shugaban kasa muhammadu buhari da kuma gwamnoni su haɗa kai su ceto mana ilimi musamman a ƙauyuka yana mm. da kyau a kula da ilimi na mutanen ƙauye musamman kamar hedimastoci haka da mataimakan hedimasta hmm. a gina musu gidaje a wannan ƙauyuka saboda su ba da yaran mu ilimi saboda su masu waye a dama da su na gode mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba bari mu je makwabciyanku ko ko makwabtanku taraba salamu alaikum wa alaikum assalam to wa magana Ana magana Alhaji Musa Bushasha daga Idi Local Government. Alhaji Musa Bushasha kana lafiya? Lafiya kalau. To me kake da shi eh, wa masu saurare? Eh, to ni dai ra'ayi na a yau shine a gaskiya akwai su dan matsaloli da muke tare da shi a jihar Taraba a yanzu sakamakon rikirkice abubuwa da ke faruwa a jam'iyyar APC. Na'am. Kamar me? Shine muke kira da. Kamar wannan irin rikici? Eh, abubuwan da ke faruwa sakamakon ita minista namu na jihar Taraba. Ta mata. Eh, ta mata. Hmm, mai kenan ko? Eh, hajji mai alatan akan abubuwa da take yi hmm. take kokarin kawo in su mutane ta kawo mana tarzoma a jihar Taraba. sai Taraba dai muna zaune lafiya. Muna kira da ta bi sauran al'umma da a haɗa kai a tafi tare. To mun gode kwarai Alhaji Musa Allah sa ta ji. Bari mu koma Kaduna shiga ta uku kenan. Salamu alaikum. alaikum salam. Ah, Alhaji Mustapha barka da lasariya. barka da ah, barka da masu raren ma'anan kuma barkanmu da dare a ah, sunana prince abubakar daga garin kasuwar magani a jihar kaduna tarayyar najeriya hmm, a eh, zan ja hankalin uwar jam'iyyar apc ne ta ƙasa baki daya Hmm. a dangane da batun primary election da ke tunkarar mu nan gaba kaɗan da lallai ta haramta ma jihohi yin amfani da zaben delegate kamar yadda suka bayyana da dama daga cikinsu hmm. a amfani me yasa kake son su hana me yasa baka son wannan tsarin ne kasan baki ɗaya kamar yadda ta alkawarta mana tun farko domin kuwa a kauce mai yin wancan alkawari ta mana tun farko zai sanya gaskiyar magana a jam'iyyar ta APC. Me yasa baka son wannan tsarin ne na kai tsaye da suke so na gama gari baki daya. Eh, lalle muna fatan jam'iyyar za ta dubi wannan a ah, kira da muke da shi a gare ta na gode to mun gode malam yarima abubakar da kaduna kuma yana jin iyakacin abin da lokaci ya ba mu damar mu dauka kenan dangane da wa'annan kire-kire sai kuma allah ya kai mu makon gobe daga ranar litinin za mu dawo mu ci gaba da daukan su mun gode Najeriya ko kwan To ma da to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kwallon kafa mata na kasar jamhuriyar kamaru ta lalasa kungiyar kwallon kafa na matan kasar mozambique ci takwas da daya a gasar women championship takwas sai kuma ta bangaren ninkaya a kasar jamhuriyar kamaru an da aka gudanar da zaɓe na sabon shugaban bayan tsohon shugaban ya koma ga allah subhanahu ta'ala wanda ya ɗauki kujerar tafiyar da shugabancin kungiyar shine alhaji luwan sharbutu ga irin abin da ya bayyana mana na yadda zai kawo ci gaba ta wannan bangaren. Muna zaune yau shekara guda kenan haka kawai ake zaune ba a yin komai komai ya tsaya sai minista ya ce aje a yi assembly general general assembly da aka yi general assembly na sa takara na wanda ba ya saka nashi allah ya bani iko ya bani aka zaɓe ni na zama wannan shugaban din wannan kungiya. Alhaji Sharutu me me fatan ka ga kasar Kamaru za ka nema ka kai kasar Kamaru kowane competition da za a a duniya ne koko. In Allah yarda za a so jin sunan wannan kungiya a cikin Kamaru gaba ɗaya a duniya ma gaba ki ɗaya. don daga yanzu da kasan waje duka an tuturo mana felicitation na wannan zaɓe da yawan ƙasashe ƙasa kamar guda tara yanzu aka sun turo mana da takarda don Allah da kuma duk jiha goma goma na cikin kamaru sai mun je mun tada su duka kowa ya tashi daga bacci Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru Lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka. ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana matsayin gwamnatin amurka sharhin na yau zai dubi ziyarar da shugaban kamfanin da ke lura da zuba jarurruka amurka a kasashen waje da ake cewa opic a takaice david bohijian da wasu jama'an amurka suka kai kwanan nan kasashen armenia da azerbaijan da kuma georgia domin karfafa gwiwar zuba jarurrukan kamfanonin amurka a waɗannan kasashen. OPIC cibiya ce da ke inganta hanyoyin samarwa Amurka kudaden da za ta zuba jari a wasu kasashen. Cibiya ce da ke samar da kudade daga hannun kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu domin taimakawa wajen tunkarar kalubalen harkokin raya kasashe kuma a yayin da take yin wannan hidima tana inganta manufofin Amurka a kasashen waje. A ranar 14 ga watan Agusta, tawagar wakilan Amurka ta gana da ministan tattalin arziki da bunƙasa zuba jari a ƙasar Armenia. Mr. Bohijian ya ce cibiyar OPIC tana gudanar da shirye-shiryen da za su taimaka wa ƙasar Armenia dogaro da kanta da kuma samun daidaitar al'amura ta hanyar gudanar da hidimomin ta babu ƙungiya-ƙungiya domin daƙile ko kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. ya ce suna ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikin armenia ta hanyar zuba jari a muhimman wurare da za su zaburar da bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma samar da dawwamammun hanyoyin cin moriya ga al'ummar ƙasar. A ranar 15 ga watan Agusta, Mr. Bohijian ya gana da Prime Minister Georgia a birnin Tbilisi. Ya ce jarurrukan da cibiyar OPIC ta zuba a kamfanoni da masana'antun Georgia sun taimaka wajen samar wa 'yan kasar hanyoyin inganta halin rayuwarsu ta hanyar jaddada muhimmancin kwanciyar hankali da mutunta 'yan kasar. Mr. Bohijian ne ce ƙasar Georgia ta zama misalin zakaran gwajin dafin abubuwan da za su faru ko kuma suka faru a baya ko kuma yanzu a yayin da iya gudanar da harkokin gwamnati ya buɗe hanyoyin zuba jarin kamfanoni masu zaman kansu da kuma yiwuwar zuba ƙarin jarurruka nan gaba. A lokacin da ya gana da shugabannin ƙasar Azerbaijan da suka hada da mukaddashin ministan harkokin tattalin arziki Fuad Jafaru da daraktan cibiyar da ke inganta zuba jarurruka da lura da shiga da fitar da kayayyaki da kuma Shamil Suleiman shugaban kungiyar raya ƙanana da matsaikacin kamfanoni. Mr. Bohijian ya ce ƙasar Azerbaijan da yankin gabaki ɗayanta. wurare ne da ke jan hankali ko kuma amurka ke sha'awar zuba jarurruka ta hanyar karfafawa kamfanoni masu zaman kansu gwiwa domin inganta halin rayuwa al'ummar da kuma yankunan kasar ta hanyar inganta zuba jarurrukan da babu kumbiya-kumbiya a cikinsu da kuma mutunta yankunan kasar kasar azerbaijan ta kudura aniyar inganta halin rayuwa al'ummarta a saboda haka amurka ke dokin yin aiki tare da gwamnatin kasar a yayin da suka samar da yanayin da suka dacewa kamfanonin amurka samun zarafin zuba jarurruka da tattalin arziki da kuma al'ummar ƙasar za su ci moriya ko kuma za su amfana yanzu haka cibiyar opic ta zuba jarin kusan dala miliyan 168 a yankin. amurka ta kudura aniyar yin aiki da kasashen armenia da azerbaijan da kuma georgia domin bunƙasa tattalin arziki da amurka da yankin da kuma duniya ga baki ɗayanta za su ci moriya sharhin muryar amurka kenan kuka gama ji wanda ya bayyana matsayin gwamnatin amurka shi ya kawo karfe biyar saura minti uku da rabi a na lasariya a nan washington dc bari mai da kurin safiyin ta baku labarai a takaice kafin mu muku sallama. juma'a ne mummunar guguwar da aka lakabi da florence ta isa gabar tekun jihar north carolina a nan amurka dauke da ruwan sama mai hadarin gaske inda iska mai karfin gaske ta rika yaya rufin gidajen jama'a Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce guguwar ta Florence ta sauka ne a kusa da wani gari da ake kira Wrightville Beach, kilomita goma daga gabashin birnin Wilmington, inda iskar da take dauke da ita ke tafiyar kilomita 90 cikin sa'a guda. Shugaban Turkiyya Tayyip edwan zai gama da takwaran aikinsa zai gana da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin a ranar litinin mai zuwa a wajen wani shakatawa da ke birnin soshi a kasar ta rasha in ji manyan jami'an turkiya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin somalia michael keaton ya ce rashin yarda tsakanin shugabannin kasar na kara dagula yunkurin da ake yi na sasanta rikicin siyasar kasar da rikicin da ya shafi fannin tsaro yana mai cewa akwai bukatar shugabannin su nuna dattako wajen sadaukar da wasu buƙatunsu Ketin wanda zai bar ofis a ranar 1 ga watan Oktoba ya ce an samu ci gaba ta fuskar matsayar da aka cimma kan yadda za a tsara madafin tsaro. ya ce an samu ci gaba ta matsayar da aka cimma kan yadda za a tsara madafin tsaro da yadda za a miƙa mukamai amma ya ce son rai da ake nunawa ta fuskar siyasa na hana ruwa gudu. to a gaishe ga safi na tuto jama'a abin da ya sauka kenan nan muka zo inda za mu muku abin da yarbawa ke cewa oda bu sai gobe da safe idan Allah ya kai muna fatar bullo muku da karfe shida na safe kamar yadda muka saba da sababbin shirye-shirye da rahotanni amma kafin mu bar ku bari mu taya iyalan Alhaji Adamu ya rubuta cikin murnar ɗaurin auren 'ya'yansa wato Maryam Adamu da kuma Aisha Abdulrahman Adamu da aka yi a fada mai martaba mai Potiskum a yau yau din na juma nan da fatar Allah ya bada zaman lafiya da kuma albarkar aure yanzu ka madadin ita Safinatu din da wanda suka taya mu musamman ita Julie Jules Gresham mai bada umarni Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington.